haske na kallon manzo Allah zai sujjada sai na dauke ta. amma babu fitila balle na ga lokacin da zai sallah sai eh, zai sujjada to shi sa sai ya zunguri na ya taba ta sai na dauke ta sai ya sujjada a wajen waɗannan duk suna nuna cewa a mazhabin na na Aisha mace tana ɓata sallah da tana gaban mai sallah قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله وأول السند قال وحدثنا da kusa da matarsa tana haila sallar da tayi wa jawazu salati fi thawbin ba'dahu fi thawbin ba'dahu musalli wa ba'dahu ala al-qa'idi aw ghayriha yace kuma ya halatta kai sallah a cikin tufa sifar da ta saka rabi sifar tana da girma to hannunta kenan ba tsawo ba zuwa kafa tsawo zuwa kada shari'a ta hana amma shari'a ta hana ko tsawo ta hana na da girma sai sun rage rigar na na jiki in kai sujada mata mata ka tana kwanci tana haila in kai sujada babban riga sai wani ya je rufe ta sannan ka ta baki ko tana nan eh gani tana nan ko ba ta nan eh to amma <laughs> ba daɗi ko eh وأما استقبال المصلي وجه غيره فمذهبنا مذهب الجمهور كراهته wa'annan matsaloli لي taska zo kenan mun ga inda na aiki sai fushi tana fada dan me za a ce mu mace ta fushi gaban mai sallah sallah mun ga Imam Ahmad ya kira mace da jaki da nafsi ya cire koko da san zuciya da nafsi ya cire nafsi shi mahallu shahra ne ko ne ya samu shiga ko bai samu shiga ba to sai sauran alkalbul aswad shin bakin kare in yi shige gaban mai sallah sallar ta ta ɓaci ko kuwa a'a ladar sallah ne aka yi rajiyar maza ga imam malik da abu halifa da shafi'i suka ce a'a sallar tana na sai dai ya rasa ladan ga rasa ko mazhabin imam ahmad da fayyar su manyan malamai suka ce sallar ta bace wayan amma yana su sun rana amma na ko biyu ko ɗaya a rai ko kuma ce a kuɗi kuma ana zama na harkar hanyar ko kuma ga hakuri duk da ga hakuri yake Allah haka ba zai kuma ko ya ga kai ba mamakin Najeriya kenan to ya ina da shi ce wa ba shi da uku ko ko ko وكوكو أي يمكن وكوكو يمكن بعد أول ما صار يجر بعدها يا زمان هذا وأخاه وأخاه وأخاه وأخاه تتعب على أن هذا يشبه حكم بك أنا أما لا أقول لك أنا نشرع عن مثل كما قال لك لا لا أقول على دول لا أقول لك

suka haɗa haka ba ko kai kwangana ko kai ba ba ba ya aka janka kan nan da mai guda biyu sama da kasa haka da sama da kasa ba ka ban kenan ko ka ba nan da aka kasa ki biyu a umma da wanda ya haɗa inda su aka rasu ta tsara wannan ya ta kama kan fara ya ji wani kuɗi ku zo kuma shi ya ji wani kaza kaza ya ta zuwa da umar sai ka tashi da yau dole na matsala ta kai da inda ta kai in ba dole na kai ba bai kisa da faɗi kala ba a wannan waje don abin da ya faɗa gaskiya ya faɗa na ba kowa ɗaya gari da biyu ya haka na da biyu sannan umar ya ce haka al'amari ya kama na kama khalifa na ba haka na na ma yana da jiki ne ba a kasa sai na ɗauka ya riga ko na ɗauna ya kafa ta wata ba sai na ba shi ya ƙara ya sa ka bai da biyu sai ce yanzu ka faɗa ba a jika da mu jika ba a dole an gudu da an san cewa kan kasuwa su ne suke sanar a kasuwanci shekara talatin arba'in su tsara kuɗi kan siyasa ko ɗan ka zaka ɗan albashi ba hanyar da zai tsara amma ya ko ba shi da kuɗi ko ya sa rigar ka ba ko kyauta da nan kafin a zaɓe a zaɓe da kayan na lokal gwamnati ana ba ba ka kayan na lokal gwamnati ka shekara biyu duk wani ɗan kasuwa unguwa mu ba shi kuɗi duk wani gida ko gona ka faɗa kai za ka biya da hali ne na tukuna ba ta hali ne da wani ke shi ta kuma da wani kama yi tsaki yi tsibiri a yaka suka shi wani tsada kana gama wa samun lokal gama ki kana tsaki duk wani mai ungon mai kudin gongo za ka iya fi tun da shi zai da shekara talatin arba'in wani da rayuwar ruwa sai da ya daga sai ta kana zuwa duk dukiyar al'umma da aka kawo na gana musu tallafin da kasu kwana cikin tsawo da duhu za ta yi a gyara musu tuna ka kai ne a musu duk abin da za a gyara al'umma ka dai ne kai ka ji daɗi kawai na laka da su ba sun ba su su ba suna zuwa suna hawa guest house ne hotel guest house ne na kan su ba ba ne suna cikin gani za mu abuja za mu taro za mu kaduna taro za mu taro yana nan guest house yana nan waje yana nan kai ba suna da na biyu ke da na ko ina haka ke buke har shekara ta kare har wannan na cikin gini sun kenan gida biyar ne tana gida an mu kaza za mu abuja taro za mu taro ba ba mun gwara gwara taro yana cikin gari yana cikin gari yana nan yana kira yana jin daɗin ka hankali ka a biya kuɗin mutum har shekara aje a biya abuja a biya mutum shekara ko ina a biya mutum inda ake so aje a ji daɗi yadda za a ji daɗin rayuwa a kadan allah yanzu ko da ba shi ne abin fara shi ne kuma Allah ta zama shi da Allah ta ta da ka ce mu ce da ga ka ga wani da da ga ka ga ba ta ka da wani yadda aka ka saka riga biyu bayan an ba kowa ɗaya ɗaya kafin jikin ka samu ɗaya na gaske ɗaya ma ma ka samu na ba a ƙarfi ka samu na gaske ba don me za ka yi

ji daɗi wai haka ne wallahi wallahi ba mu da ba abin da za a ka ji daɗi kana zalunci kana ɗiban dukiyar mutane kuma Allah ya sa ma kwanciyar hankali jin daɗi ya ta masu ike ka jin daɗi wani kuma ma ke sa ke kwanciyar hankali wani kuma ma ke sa kwanciyar hankali ko kuɗi ke sa kwanciyar hankali har abada gwargwadon ta amince da dukiyar gwargwadon da yake gwargwadon rashin kwanciyar hankalinka gwargwadon ta haƙuri wani al'amari gwargwadon tashin hankalinka a firgace kake kullum a firgace kake kullum yanzu ya bada ya zama tsaya ka da shi kudin ka da in ka ba kanki a gidan ku an gani in kana ka ba ka da kanki to ya ne sai ka binne wa in ka binne kuma ka mutu shine ai asara mun ga ko ba ka za a zauna lafiya sai an kamanta adalci kudi yana taimakawa ne a ji daɗin rayuwa amma an wani ka'idodin jin daɗin rayuwa ne in ba haka ba tashin hankali da rashin kwanciyar hankali ta su fi sani ko sun fi kowa sani to sana su ƙarancin ta ba a wani lokaci da shi ne sai aka karɓi manzo Allah kuma ya sama mutum zai iya yin wannan a cikin kifa ɗaya yake dukkan ku ne ke da iya ke iya samun kifa guda biyu ai kowa ne da wani ke iya samun kifa guda biyu ne ke haƙi kowa ne to ita ba kuma ta da ke ya ba kai kullum ne aka jefe da jefa ta fada kaza kamar yana ke shiga tsiran da ko ka saka kulla ko baya ko ka kulla ta gaba ya zama da ya na ya kai ka fada sannan ya shi sauran in ka ji ka ba ka ce ya ba ka ya ba ka ya ba ka ya ba ka ya ba ka ya ba ka قال حدثنا يحيى بن يحيى وأخبرت على نفسي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان صاحبا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه بالصوم واحد وقال قال كلكم صوبان wani yake manzo Allah ma hukunci yin sallah a cikin tufa daya sai manzo Allah sai duka ku ke iya mallakar tufa guda biyu ma'ana mafi yawa sun su ma tufa daya ke da to mun ba sallah cikin tufa daya kenan sai a daina sallah kenan ma'ana tabbatarwa da cewa in yi sa'ayin sallah a cikin tufa ɗaya mun ba da ku ƙara ta kuma sauran kuɗin na rana ƙara ta kuma قال اخبرنا يونس وهو الاسلام قال حدثنا عبد الله بن شعيب بن الله قال حدثني علي عن جهمي قال حدثني اسامه بن سعيد امامهما عن ابن شهاب عن سعيد بن مسلم وعن قال عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثني عمر بن مالك يحيى بن عبد قال عمرو حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اليوم عن محمد بن سليمان عن ابي هريره قال ما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وامره بعد الظهر صلى الله عليه وسلم فقال سيدي اصلي ثلاث في ثوب واحد وتعالى هو الله وما تعالى صلى الله عليه وسلم yanzu ɗaya mu zai iya yin sallah a cikin kisa ɗaya da riga ɗaya ko kwallalle kuma ɗaya karɓa sai mu zama na kwallalle a wajen ce ana kulkukun ya ji da faudai dukan ku za ku iya samun kisa guda biyu ko da wahala mafi yawancin ku ɗaya ne kaɗan ke iya samun guda biyu wannan magana da take nuna za a iya yin sallah cikin tuba ɗaya ne kuma wani ba za a iya وحدثنا ابو بكر بن ابي شعبه وعمر بن رافع وعمر بن رافع جميعا عن وعلي عن زهير حدثنا سفيان عن الكلام عن الاعمى عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء اذا كان حد يتصلى كنت فاتح بيدور ولا اكل كافه الفوز ولا كفر اكل كافه الفوز ma'ana in kuka ɗaya ne wannan rikizan da ake ikirami da shi din ko ta ne ba ni gaba ce zai ya ce ai zama da a saka za a ko ya zama da mahari na guda daya ya za a yi ta ce shekara ta ɗaya zo kan ka faɗa ka to sai kai sallah ko ko kai ya aka kulla ta baya ko haka ko ne ma ke kulla ba yaro ko zani ko ko haka ne ko sai ka sai ka sa ɗaya haka sai ka haka wani akan ka faɗa ka to wannan da haka ko da wannan da inda inda ko ka faɗa ka ba ka لا تنزيل كما لا تنزيل المحفظ الواجبين sun ce in kai haka shi ne yafi amma in ka saba haka ka daura ba kuma je san da ka tayi an samu an samu kwanan an samu an samu an samu an samu an samu an samu an samu an samu an samu an samu Allah ya kuka ba kusa, a ba ya cin gidan kun musulama. ma'ana in yi zama wancan manzana ce duka wuce ya zama ta zafi ya zama na ma'ana da na yin da ne wannan nazi ne a hasko fi mahallin nisa kan gina da Allah sallah cikin mafi guda daya ya rawa a kan wuyarsa ko kuwa ya rawa na ya rawa ya kunna ta gaba kuwa kunna ta baya wannan ta yi. Allah ta zama wa kuma ta zama وإسحاق بن إبراهيم عن وكيل وحدثنا هشام بن قرآن على الإسلام رحمه الله متعصبا ولا يكون مشتبها سوى متوشعا لكن مجتمعا لا يجوز لنا من بغير متوشعا من المجتمع إن شاء الله وحدثنا يحيى بن ولا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن مرة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بعض أم سلمة في ثوب فأخذ بين الطرفين يقول ما هو الله صلى الله عليه وسلم يما صلى أجدا أجدا أم سلمة أكين تفاتا مهما جدا يا تصلى فكان جيبين يقول أبيكنا أن جيب أنا أن جيب أنا وهذا كي هذا ko a kulla ta ba ko a قال حدثنا قتيبة بن سعيد وحسن محمد قال حدثنا حديث أن يحدث بن سعيد قال حدثنا مالك بن سعد بن هنيد عن عمر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قوم واحد معتزلا مخالفا بين طرفيه لا طريق من غمام ما مسيرته لا عليم ما اتباعه لا حدثنا عمر بن عبد الشعب لا حدثنا وكيع لا حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قبر واحد متوسما به إذا لازم الله صلى الله عليه وسلم في بلادها يا رب أجيبك قال حدثنا عمر بن عبد الله بن مالك لا حدثنا عبيد ولا حدثنا سفيان ولا حدثنا ولا حدثنا محمد بن المثنى ولا حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الاسلام وفي حديث بن مبارك قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره الناس اذا وجدنا الله صلى الله عليه وسلم في كده النبي صلى الله عليه وسلم اتم ما يقع يوافى يوافى الجنه قال حدثني قول احمد بن عباده قال حدثني ابن ابي قال اخبرني عنه ان ابا الزبير المكي حدثه انه على جابر بن عبد الله كان في قوم متعشقا به وعنده ثيابه وقال جابر انه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك اسمه جابر yana da kusa amma sai da kun zan tsayawa yana sallah sai ka tsaya ba ka ga ni ba sai kuma ka dauki zan zan ya sai ce na ga manzo Allah ya haka sallallahu alaihi wasallam me za ka ce maka to a wannan lokacin da ka fara ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to amma ka kama da kina na shi ba kana cewa manzo Allah sai ga ya ba sai ka fara da ke so shi ba amma ka ce manzo Allah ya wallahi tallahi ana ma ta ne ba حدثني عمر بن النافع واسحاق بن ابراهيم والله محمد قال حدثني عيسى بن عمر قال حدثني احمد عن سفيان عن جابر قال حدثني ابو سعيد الخدري انه بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حسين يخطب عليه. إذا لم يقل الله أنا صلى أكن تابرما ينا سجد أكن تابرما معناه بأن لم يكن سجد أكن تابرما

وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريش قال حدثنا ابو معاويه وابو مسلم قال حدثنا اسماعيل بن سعيد قال حدثنا ابو مسلم جاءه عن عمر بهذا الاسلام وجاء حتى ذكرنا واخر طرفيه على عهد سهل ومعاويه بن مسلم وسعيد متوحدا فكان صاحبه متوحدا جميل أمل أن يفتنها ya يتعيشها وأن يتعيش ya يتعيش مكان واحد ya rafa ya shiga ya ya kama tsakanin jisan yadda akan kamar sa mai daraja suka ce duk ma'ana ɗaya ma'ana وقال المشركين استعرفتهم ان اقول بعض الصنع الذي اقال عليها الامر من كان يعمل نفسها واقول بعض ذلك اقال الرجل من كان يعمل كل حاجه في صدره يكفي جيبه شهر ko haka ko ka jefa shi haka in sun dawo sai za ka yi ɗaure a kirji ko ka ɗaure su a baya abin da ake so ya zama na abin da ba ya kai ka haɗa ka ka haɗa ma sai yadda ba za ka sako a cikin sallah ba kuma a ƙarfa ba ka bayyana ba a cikin sallah lokaci yayi lokaci kuma jirgi na biyu ya kare

da a Ya Allah, kita kena berdoa, dan aku nak buat apa-apa lagi. Aku nak buat apa-apa lagi. Aku nak buat apa-apa lagi. وكذا الله العزيز وطن الكهوان وحديد السيسية تشهد المحلة في كيس وحيح الله لا يسمح الله لما يكون تجيبك فأكيد فينا ألا تتواصل بما هذا الله تتواصل لك الشيء وإنما تتواصل ألا تتواصل وإنما تتواصل ألا تتواصل وإنما تتواصل ما تولى من الكتاب وألا تكون السوق وجاء البعض من ألا تضاعف وأنت لا تتبع من ألا تضاعف لا بما لا بما أعطاك وأنت لا بما تولى وأنت لا بما أعطاك وأنت لا تصرف عنا شر ما تضاعف وأنت لا تصرف عنا شر ما تضاعف إنها إن المؤمنات لا يجب أن يكون كما قال إنما نستفيد كما قال من الله ومن قال كما بلغنا من الجنة وأن الذين نقلها الأنبياء والرسول والصلاة وحسن الله أخلاقها وأنصارها وحسن أخلاق الله خالقها وأصحاب ذلك منا وأصحاب ما لهم ظهرها وأنصرنا على من عليها تجعل كتابنا في ديننا تجعلنا أصلاحنا إلى حد مجمع وأصلاح

da ba su suna da rana ba suna da ilimi da imani da tunkarin nisa da samun cewa Allah madaukakin sarki na yadda Allah zai baka rakara ya fi duk abin da za a baka duniya don ka subhanak sarki sallallahu alaihi ladan da Allah zai ba ka in ka hakuri da gwamna da ka hakuri da ka san gani da ka zama nan halayen ba da ka zama nan ba da ka zama nan ba ka zama nan ba Allah abinda Allah zai ba ka yake kawo ran لا تذكرون الحياة بالله والآخرة خير وأبقى وأنا أظن أن الله لا تنسي في أركان أنها لمن وهو صالحا da duk wanda ya bayan imani kuma ya aiki gari. a jirgin duk abin da za ka yi ba za ka samu kyakkyawar ka samu koran kana kuma da su sauki ko kayan da aiki nazari aiki na shi za ka samu أن القلق معك وهو الساعة كل الظالمين ba mai samun waɗannan al'amura ba sai waɗanda suke da hakuri hakuri mata yana da ɗaki don ma'ana hakuri ma'ana da ɗaki a cikin larabci kana kana kana damawa kana kana iya ka shiga shaukar na kai bayan ka kai ka na kai da to ana ba ku a ci a sha a har a saka a yi yana ne kana kallo za ka yi aka ce wannan duk Allah ba ya ce dan ka ga ki Allah ko ta maka kan ba imanin da shi ba Allah Allah ya ce da alheri mai na ba sala ko ka Allah bi wa ba da karuna da dukiyarsa da kamfanoninsa da shagunansa da kasuwanninsa da gida da gidaje da gida da gida miliyan ɗari naira miliyan ɗari ko naira har bulon da kai da ake gina rama da gwaje ake cewa da kayan da ake gina gida har da hakika yace fa khasafna bihi wa bidahu arba da shi da barkiyarsa da gudawarsa da hayar alkarma da martubinsa da gaba duk baki ɗaya Allah ya yake ya ce sabatu aka fara kasa duk suka shiga mm. وما كان له من فئة ينصرون من دون الله ba su da wata jama'a da ta kama da za ka iya taimakon shi koma bayan Allah madaukakin sarki ba ra in kaga suna kama kyauta suna zuwa ziyarar ka kai mai shugaba kai mai gwamna kai mai minista rahama ta ɗauke ka ko aka kira ka aka sa kurkuku ko ziyara ba za su amma in kana kan kujera ko kana da neman alfarma wannan zai zama wani hasu wanda wannan zai zama kuɗi wannan zai zama wannan za ka gansu suna zuwa su cika na taro kamar kawai kowa ran da aka fi an sauke ka ko an kawo ka an bawo ko ba ba zai taba neman inda kake ba wanda ya zo kan kujera da shi ake kan manta da kan an ka ta kan kenan وأنا كان من المنتظرين بل وما كنت أتوقع أن بغاء صالح المصباح sai sai abin da ya canza jiya da kayan jiya ko da haɗu ɗazu da suka zama wasoci na rasa jin daɗi da riguna da menene da menene su suka haɗu na wani wani wani wani wani wani wani ko da wani zai faru ba haka wani ta faruwa ba su ka halin da aka kasance da mulki da dukiya da sarauta da isa da iyaye da ilimi da kowa ba shi nan yau da Allah ya saukar da azaba a haka kawo na haka duk abin da ya tara وأكبر الذين تمنوا مقامه بالأرض يكونون هناك أن الله يبسط الرزق ومن يشاء ويقدر ويخبى أنه لا يسلم فأنتم يعلمون لتلك الشيء يكتب هذا قتلها وأكبر الذين تمنوا مقامه بالأمر

alkawai Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya ga dama sai sun fi dama ta hanyar sai sun fi dama ta hanyar samun dukiya ko ba hanyar kuma ya kuntata ba ya nuna cewa dan Allah ya fi dama duniya yana son ta kenan ko yana son ba ya nuna cewa dan Allah bai baka ba ba yana son ta kenan ko yana son ta a'a ما أمن الله علينا لخسف بنا ba dan Allah ya muna gidar dogo ba ba dan Allah cikin sarki ya muna hikima ba ba dan Allah cikin sarki ya kaza kaza ba an ga mu ma duk muna cikin kurkuku yanzu da mu ma muna cikin waɗanda suka sha azaba duk ba su tsara la kasafa bina wa ka annahu wa ka annahu annahu la yuslihu al-kafiruna an ka rabba ka irawan Allah har abada فأمتي تلك الدار الآخرة وجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة وانت موت جدا الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ألا أنا كان ربنا الجد الجنة وكم دباسة من قرنا أبركة تطعيما تفكة أكم قرنا والعاقبة للمتقين تجاوز كركو يا سبتا يا ما بطورا الله فأن أبت من جاء بالحسنة شرحه خير منها ثم عند وجود أيك لقوه أنا في ساقة متفيدة أبن دهوي ومن جاء بالسيئة ومن كنا زود مهمونا أيك فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ما كان مساقة مكبتين وردنا أبن دكين to ka ta kana kira ƙaro يتحدث إمام البخاري لا ترون الآن لا تقتل لا ترون لا تقتل كان على النووي أكم كاتتم وأن دمج يأتي متأثر قوة وشاب يقوى عندكم قال ابن عباس كان كان قوتي ما رفعها الأصبة من الرجال إذا إيه، أي من يمد يأتي مزاجين بذات أخذها من كل ذنب مبارك الفهد لا المهدي لا ما كنا da girman kai da ji da isa wanda annallaha nahnu alam tara annallaha ai misali ne kai mamaki da kai mamaki ba wanda Allah madaukakin sarki yake aikata kaza kaza ba ya tuka ranka liman yasha'u wa yaqdir yana shimfida wanda ya ga dama dukiya wa in ya wanda ya ga dama kuma ya kunta ta masa ya hakki wa hadi wa hadayiku fa ya tuka ranka liman yasha'u kenan wa yaqdir ya hawata wanda ya ga dama wani kuma ya kunta ta masa ina ta mana magana kenan ko amma duk wani ɗan kasuwa ko wani miliyoniya ko wani mai kuɗi ko wani mai nane ramzi ne na haruna duk wani mai mulki mai kama karya shugaba menene ramzi ne na fir'auna mun gane ko وغير قول الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا أعظم ما كيف النبي موسى قول عايزين وان النبي شعيب النبي شعيب وان النبي لي الله أي كاش وان أي كاش ورمتاني وان لسك فارس كنين من كتين كتين ظالمتي كتين كتين كتين saboda wahala da yayi da su da gwagwarmaya ya fada su fada muhawara manzon Allah yana ce da shi khatibul anbiya sahabna su aibu kenan shine khatibul anbiya to shi kuma mai Allah ya fada game da shi ayoyin da suka magana game da shi sun zo cikin suratul a'raf سورة هود سورة العنكبوت duk wa'annan ayoyi suna ba da bayani filla filla abin da ya kasance gudana tsakanin annabi shu'aibu da al'ummarsa waɗansu mutane ne masu ji da kai masu girman kai masu inadi amma ayoyin da suka zuciya kuwa a arab Allah maɗaukaki sarki ce wa ila madiyana afahum shu'aiba Allah ya aika shu'aib zuwa madiyana mutanen madiyana قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يتعاقوا جماعة وبوتا تاما الله قالوا كجين سركي كبير ما لكم من اله غيره باكو وانا ابن بوتا تاوى عجفاكم جنتا سي الله مدوكا كجين سركي قد جاءتكم بينة من ربكم حقيقة تبت تجوزي لآيوني ayoyi da alamomi suka da gaisatar ka da kai da Allah فأوفوا الكيل والميزان أبن لكي مكوا أزيد نصيحة وتيك مقرني دا أبن أو ولا تبخسوا الناس أشياءهم kada ku tarare ma mutane al'amuransu abubuwansu ma'aurin duk sa'an da kuka bi su karfi kada ku zo ku mutu kamar فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إلى بعيره قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا عوض بن أبي جحيفة عن أبيه عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبقه في قبة له حمراء من أدمه قال فخرج بلال بوضوئه صلى الله عليه وسلم فمن نائل وناضح إلا متذاكر يقول يتي في بلال يسود روح الوران من الله صلى الله عليه وسلم معنى فاختصر الكلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه لكم حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقي sai ya so mun sai kawo ruwan azalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya so da cikin shi masa burin kansa cikin tufa ya sa jar tufa ka an yi an zuru ila bayadu saka ya ce ka ce ina kallon kyallin hasken kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce fatawazza'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala wa azana bilal sai bilal ya kira sallah manzon Allah ya alwala yake sai sahabbai suka tabarruki da ruwan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ragowar ruwan da ya saura a cikin azan alwala da ruwan hannun manzon Allah mai daraja ya tafa ko kuwa abin da ya taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tabarruki da ruwan قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا Don bilal ya sai yana kiran sallah sai ina bin bakin sa ina bin yanda yake kiran sallah ya juya na in ji kalle ya juya na kalle sa ya kulu yaminan wa shimala yana fada dama da hagu ya kulu hayya ala salah hayya ala falah قال ثم ركزت له انذا da aka gama kiran sallah sai manzo Allah aka dafa fajiri ko aka aka dafa kandiri ko kwajiri ko sanda ma'ana sutura kenan mahallu shahid hmm. fataqaddama sai manzo Allah ya ci gaba فصلى الظهر ركعتين يصلى شيء أزعر ركعة يمر بين يدي الحمار والكلب ما mutane irin zai wuce kare zai wuce yawan tsaka abin da yake baya cutar da kai mahallin shahid ke la yum na uba a hanawa kuma sallan asar raka a tsaye sa'an nan yi sallaci la'asar kuma raka a biyu kuma lam ya zalli raka a tsaye har tara ja'ilal madina sa'an nan manzo Allah bai gushe ba yana sallah raka'a biyu raka'a biyu har suka dawo daga Madina ma'ana azhar la'asar isha raka'a biyu biyu ake yin mahallu shahid kenan aka kawo kamiri ko kwagiri ko sanda aka tsaya zama sutura kenan shine mahallu shahid قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن ابي زائده قال حدثنا عون بن ابي جحيفه ان اباه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخرج وضوءا يتفئن بلال يا فتود روى يا فتود روى الولاء فرأيت الناس بين متاني الناس هنا تعبيتنا يبتدرون ذلك الوضوء سنة تبقى سنة رجيري كوانا في تبقى سامرون الولم من الله يتبرر فيه فمن أصاب منه شيئا تمسح به wanda ya samu ruwan ragowar ruwan cikin buta ko roba sai taba shafa a jikinsa ko ko ya sai tafa jikin wanda ya taba jikin manzo Allah sai in ka samu sai ka shafa a jikinka wa man lam yusib minhu akhadha min balal yadi sahibihi wanda bai samu ba ko kafin ka mi mika hannunka ruwa ya kare to wanda ya ɗebo sai ka taba danshin da ke hannunsa danshin ragowar ruwan alwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka taba sai ka shafa jikinka kana tabarruki kana neman tabarruki da shi ثم رأيت بلالا أخرج عنبة فركزها سينا بلال فما أنقم الولاء أي تبرك له من زعل الله صلى الله عليه من زعل الله دروا من زعل الله يفكى عن مصر كوي الولاء يرغب ko ruwan alwalan manzo Allah da ya taba cikin shi ke kiga shine suke tafka suna tabarruki muka ce ya halatta ko bai halatta ba aka ce ya za a yi tabarruki da ruwan manzo Allah da ruwan manzo Allah da ruwan abin da ya sha alwala ko guminsa ko gashinsa ko menene duk fadalatin nabi sallallahu alaihi wasallam da ana dauka ayi ayi tabarruki da shi zaki manzo Allah da yaje aka yi aikin hajji da aka mai hajji sai sai kai zo ka fara daga nan aka yi sai sai dauka ya ba ku wa'annan ka ko ku je da shi unguwan ku mm. nan aka yi da ku kuma ku karba shine ku rarraba me za su yi da shi tabarruki ke ba haka bane ummu sulaimi kuma tace manzo Allah ya kwanta yana bacci ya gumi da inda manzo Allah ya kwanta ya gumi ko rigar da yasa ko inda da matsi tace gumin ta sa cikin abu cikin abin nan mazubi tana kirare ba ta taba kanshi ba irin wannan kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayi tabarruki da gumin manzo Allah ko bai ba ayi tabarruki da gashin sa ayi tabarruki da gumin sa wata yariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wacce take yar gida manzo Allah ya tsari cikin abin mutsari sai ke je cikin zubar da ta je sai ta sha yake ina ku gadi da ce ai na sanya yake ku ba za ki shiga ku ba ai tabarruki da shi ko ba ai tabarruki ba sallallahu alaihi wasallam haka tufan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar sa zarar su sai ku yi mata wanka an gama ku ba ni labari da hmm. aka ba shi labari sai ya dauko rigar sa jamfar sa wurin ba hausa kika ce jamfa kenan ko riga yar ciki kenan yar ciki ko jamfa rigar da ke taba jikinka rigar da ta taba jikin manzon Allah ta kebo albarka kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah ya dauka ya ba su suka suka mata abin nan da shi ai tabarruki kuma ai tabarruki ba to sai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da gashi shi har gumi har a koman ana tabarruki da shi babu wani mahaluki da yake ce wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne inda magana take bayan manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam fa dama mu ga ayatin kuma mutanen Madina suna da barkin ayatan mata ko ya sai ka dauka wajen manzon Allah ya dauki dabino ya sa shi manzon Allah mai daraja sannan sai ya ya samu wannan yaro baki ba haka bane ya samu tabarruki ko bai samu ba to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi tabarruki da gumin wani za a yi ko za a yi ba za a yi tabaruki da yawun wani za a yi tabaruki da gashin wani za a yi tabaruki da ruwan alwalan wani za a yi tabaruki da addu'an wani za a yi kuma za a yi ba ka nemi shi kan maka Allah ya ma addu'a akwai wanda ya sai a'a to ke hujja cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a tabaruki da gashin wani ba ko guminsa ko ruwan alwalarsa ko yawonsa ko menene dinsa mm yake bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar ba ta bai tabarruki da gumi ta ko ya wuce ko wani abin da ke ba ita wannan ya ita zama hujja haka ne ko kuwa babu wani dalili a yace manzo Allah ma'sumi ne sauran bayi ko ba ma'sumai bane shi yasa ba za a kiyasta manzo Allah da wani sa ba sai kuma me ya zama addini wancan zamani ya zama addini ya zama addini lokacin man gaji ai ta barke mara zamanin sahabbai kenan ko eh bai zama addini ba bayan manzo Allah zamanin sahabbai ba su mai da wannan addini ba yasa yanzu ba zai zama addini ba ya isa hujja sai kuma hujjojin kuma suka eh a iya ja dukkan magana akwai ja za a iya ja dan ba a yi masa yadda abubakar ba shi kenan sai na bakar ya ce a a kar a yi min ne bata kila ta kama ba ne kuma ya za ka sani an yi masa baka gani ba ne a ai shi ne yake masu ne yake masu ne ne shi sa kan haka da zara da ne wannan ce shi za a ce ne ke sa hujja wannan ce da za a yi da shi za a yi ne ke sa hujja ba da ne ha ha aha bisa saboda khususiyar ba da mutum menene dalilin khususiyar ai duk ka duk wanda yake ba za a yi ba duk kalmomin da suka fada shine ka take suka ce khususiyya ce sun fada da hausa ba za a yi ka ce khususiyya ce da larabci duk abin da kuke fada da ɗaya ne ko ma'ana ba za a yi ba khususiyya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai ka fada da larabci me ne me take hujjar kasancewa khususiyya din ha ajar na aswad eh yake laula ne ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama ma qabbaltuka yace ba dan na ga manzo Allah ya sumbance ka ba da ban sumbance ka ba to ina hadda shahid cikin wannan magana misali in mutum ya je aikin hajji duwatsu guda biyu ne aiko wani dutse aka ce a sumbance shi wani dutse kuma aka ce a mai a jefe shi sai aka ce ibada abinda aka ce kai shi za ka yi abinda aka ce karka shi karka yi shi ne ibada babu hujja kenan ko eh, eh, eh duk maganganun da kuka faɗa wanda ke son yi jayayya zai jayayya eh sai dai in ina take eh to to to eh ai ba za a yi ba ya riga ka fada cewa ba za a yi ba ba faɗa ba ne ai hujja ce ba za a yi badin ai an faɗa shi ne kowa ya ce ba za a yi ba amma kaza kace ma alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al mahdiin min ba'di abu alaiha bin nawajib ina ba hadu shayi kuri ko sun kuri ko da sunnata da sunnar khalifai na guda hudu ba haka bane to khalifan manzo Allah ba su yi wannan ba shi yasa ba zai zama addini ba ko ba zai zama bi halatta ai ba kenan eh wannan ba matsala ce da ta danganci aqida dole a samu hujja wa karba ba eh. yana da to kai ma kuma kuma zuwa turare ba zai kai shi ba tabarruki da ban kai shi da ban ba ba kai shi tabarruki aka gin da an je yin tabarruki ne aka ji kai shi ba haka ba ne? eh ha ha eh eh eh, eh. eh. tafiya ka tafi masu kuma ka za wannan zai zama hujja a nan ba ku da hujja rai eh ya ce wannan matsala ce da ta dangaci aqida babu aqida kuma aqida kuma babu aqiyasi a cikin nan ba za a ce dan yayi kaza bar aqiyasi da kaza kaza kaza mun gane ko yanzu hujja ta fara fitowa eh eh eh ai zancen cancan zaɓe to su kuma ba a ce wa'in su kuma ba a ba su wata daraja ba manzo Allah ya ba su daraja ai a ba za su kai ba to a tsaye sai a jiko a biyu ku ba shi wannan abu ne da ya danganci a tsira yau ce za ku tsaya kuma baki ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخرج أنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا اللي زي ما قال الله يكتو أسين تفا رجاب الحكم من نجاء يا أجي تفر يا أدب يا أدب تفر فصلى إلى الأنزة بالناس sai sallah zuwa eh, a kwajirin ko karatun yi mutane sallah raka a daini wa ra'aytun nasa wadda wa ba yamruna bayna dayil alaza yace sai na mutane da dabbobi suna shigewa gaban abin nan sutura kai a hujja ce ka in kaje sutura haka kana sallah duk abin da shi ne bayan suturan ba mu bai shafi sallar ka ba inda mas'ala take biyu gaban suturan shine mahallu shahid yake fi hullatin hamra'a mushammiran ma'ana mushammiran yana ɗaga tufan zuwa kafarsa idon zawonsa ko sama da haka me wannan yake nuna wa kenan yana nuna cewa mutum ya sa tufa ta yi tsawo zai iya kama da hannu ya daga kuma zai iya ba Iya ya kama ya daga ya saba ya ce a ce ya sa duk wata tufa dalili kuma sai na baka da manzo Allah ya magana ya manzo Allah ɗayan bangare na yana tsawo kuma nake kwana Allah kama yake lasta min قال حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو أميس وحول السند قال وحدثني القاسم ابن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي زحيفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض وفي حديث مالك بن مغول ولما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى fi salat a cikin wannan riwayar hadith malik bin mughal yace da lokacin rana ta zargin rana mana azhar sai bilal sai ya yi kiran sallah ala hadathana muhammad bin al-musanna wa muhammad bin bashar yace manzo Allah ya fito lokacin azhar garjin rana lokacin da rana ta tsaya tsakiya fa tawadda wa salla dhuhr rak'atayn sai manzo Allah ya alwala ya sallaci azhar rak'a biyu wal asr rak'atayn la asr rak'a biyu wa bayna yadayhi anaza gaban shi akwai kwazuri da aka kafa قال شعبة وزاد bihi, عون عن wa أبي حيفا وكان يمر من ورائها المرأة والحمار yake bayan an kafa sira din yaki ya zai wuce mace ma ta zo ta wuce kare ma ya zai wuce duk bai shafi sallar ba قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شوبة بالإسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وروئه لمتابعة سنة أو خمس suka waye gari suna ɗauka suna ɗebo ragowar ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tabarruki da shi قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتاني abdullahi na abbas yake na zo na gabato na haye kan a dabba ta rakumi rakuma ta mashi ko jaki jaki jaka ke wa ana yawma idhin na qad nahastum ihtilama ita lokacin na kusa balaga mana ya fara girma ke wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi mina manzo Allah na yi mutane sallah amina famarartu bayna yaday safi yace sai na shiga tsakanin sahu ina tafiya haka akan da jakinsa fa nazaltu har ya kai inda zai sauka fa sai sauka fa arsaltu atara tarta sai na saki dabba ta je tana kiwo wa da qaltu fi safi sa'an na shiga cikin sahu ai sallah da ni fa lam yunkir zalika alayya ahad yace ba wanda ya musunta nan haka akan haka ya halatta قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل yasiru ala himari yace ya zo ya gabato yana tafiya kan jakinsa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli bi mina wal halaka ta ciwo ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana sallah a mina fi hajjatil wada'i a cikin hajjin bankwana yusalli bin nasi yana yi mutane sallah qala fa sara al himaru bayna yaday ba'd as-saff shi jakin yayi tafiya bisani ta shigo daga haka ko haka ba ke ta haka ya shigo ne ya isa a gaban sahu har ya je samu inda zai tsaya sai ya sauka ya shiga sahu ya saki dabbar ta tana kiwo kun mana zana an hu wa saffa ma'an nasu ma'an nasu sa'an nan sai sauka ya yi sahu tare da mutane ala hajjaba na ya haifu ne haya wa amurin naɗe wa isaku bin ibrahim an ibn huyaina an zuhri bi hadha al isnad qala an nabiy sallallahu alaihi wa sallama yusalli bi arafah قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح باب منع المار بين يدي المصلي babin da ke bayanin a hana mutum wanda zai shige gaban in kana sallah ka sa sutura gabanka mutum zai zo ya kesa tsakaninka da sutura sai ka hana ko kana sallah ka sa wannan umudi gaban ka ya zama suturarka duk wanda zai je kisa tsakaninka da umudi sai ka hana shi amma in ka tsaya inda babu umudi babu sutura ba ka ce ba ba ka da hakkin da zaka hana mutane wuce mun gane ko hmm. me yake tsara ku tsara ma'ana alwa'u tahammul kenan التحمل شيء قرأت حدثنا سمعت أخبرنا أنبأنا طرق التحمل باب منع المار بين يدي المصلي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake idza kana ahadukum yusalli in ayyuhu yana sallah fala yada ahadan yamur bayna yadayhi kada ya kuskura ya bar wani ya ishi ya wuce sa wal yadra'ahu masafa in zai wuce ka tunkure shi ka tsayar da shi gwargwaron iya in za ka iya fa in aba falyuqatilu in zai wuce ka tsare shi in ya sake zuwa ka sake tarewa da karfi fiye da tsada in ya kiya ya ce fal hu ka yake shi idan ma na fal yuqatilhu ka yake shi kai sake hankali kai fada kai idan ma na fal hu ka hana tunciwa fa inna ma huwa shaytan ai shi ai ke tare da shi ya hana shi da ka yasa yayin yake yake suka shi kana cewa kuma yana kiyaye yana zuwa yace fal hu to ne ce wa hadha al-amru bid-daft yace umarnin da aka ce maka fal yadra'u maqta'a ne amru nadbin wa huwa nadbun muta'akkid wai an umarce ka ne amru nadbin la amru wujubin wala a a'lamu ahadan min al-ulama'i awjabahu yace babu wani malami da ya wajabta haka aka ce da wuce farish din nan ba wai wajibi ne. ana amru nadbin ne an so haka ne ba ce lalle wajibi ne ka hana shi ba بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه موضوع غير واجب قال القاضي إياد وأجمعوا القاضي إياد اليحسبية ما لم يسن إجماعي على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح إتي عيب لازم يبدأ يأتيه لمقامي لن أجي فليقاتله ولا ما يؤدي إلى هلاكه ko kuwa ya yake shi da abin da ya tunkuɗe shi ko ya hana shi da wani abin da zai cutar da shi ko ya halakar da shi in ya ce ai manzon Allah cewa ya kalli fatilu ya yake shi da tsaro za ka wuce shi da sai shi da makami ya yake da halin da mutum ya fara mutu fa in dafa'ahu bima yajudu fa halaka min zalika fala qawada alayhi bi ittifaqil ulama mun gane ko da yazo zai wuce sai ka sa abu hannu ka ture shi haka da ka ture shi halaka aka ce babu tufafi ba za a ce lalle kai ma an kashe ka ba wa ya ci diyatu am yakunu hadara to zaka biya diya ko a'a tun da shi saba aka ce kare shi ya zo ka ture shi zaka biya diya ko ko jini ya zama ya ya ya ya kare kenan fihi mazhabani lil ulama وهما قولان في مذهب مالك رضي الله عنه قال واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرد في صلاته yace wai izinin da aka baka din nan wanda bai sakaci cikin sallar ba sai ku kuri ka samu umudi ko ka sa sutura sai mutum ya zo shi kake da hakkin wannan amma in kai sakaci ba ka da hakkin wannan akan haka wanda ya kare sai ka tsaya gaban umudi ko ka sa sutura ya zo ka tunkule shi da hannu ya sai aka ce ba za a kashe ka ba akwai diya ko babu diya to shi ka ce in ka sa sutura ne to kana da hakkin yin wannan amma in babu sutura ka yi sakaci cikin sallar ka tana tsaye babu sutura babu komai mutum yazo zai shige suka ce ba ka da haƙƙi da zaka tunkure kuma balle har ya zama da ka halakar da shi ana bashin ayi magana akwai diya ko babu diya قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال بينما انا وصاحب لي نتذاكر حديثا yayin da ni da wani abokina muke muzakara hadisi In qala abu salih as-samman sai abu salih as-samman yace ana uhaddithuka ma sami'tu min abi sa'id yace ni zan ba ka labarin abinda naji daga abu sa'id wa ra'aytu minhu kuma na gani game da shi qala yace bainama ana ma abi sa'id yace lokacin da nake tare da abu sa'id yana sallah ranar juma'a ila shay'in yasturuhu minan nas ya sa sutura da zai tsarki tsakanin shi da mutane ko shi ya kasa ya dasa kwakirin ko ko a'a ya je da jikin gabango ko jikin umudi iz a rajulun shabun sai ga wani matashi ya zo min bani abi mu'ayth bal kabila bani abi a arada an yi yastaza bayna yadayhi sai ya zo yana son ya shige tsakanin abu sa'id da suturan da ya saka fada fa fi na harihi sai dauki hannun ke sun je tura kan kirji wanda ya ture shi fana zara falan ya ji masaka illa bai dai abin sa'iri wannan mutum ya duba ba inda zai wuce kuma dai sai dai wannan hanyar sai ke dawowa fa'ada sai dawo fada fa fi a shadda min dafati min dafati al-ula ya abu sai ya sake tunkule tunkula mafi tsanani da farko fa sala qa'iman sai mutum ya saurasa fanala min abi sa'id sai ka ji mummunar magana game da abi sa'id al ya zo zai wuce kasar da shi yana kauri dan zai ne ya wuce ya duba nan ba hanya nan ba hanya ya saki dawowa kasar da shi ne kai kana mai da kai fushi kasar da shi sai ya mita ku sai na sun faita za ko ko dan mene ko mene kuma zahama nasa fa kharaja sa'an sai ya kusa shi mutane da har ya fita fa dakhala ala marwana sai ya je wurin marwana halifa kenan fa shaka ilayhi ma laqiya sai ba shi labari ga kinan nan fa eh zan wuce abu sa'id ruwai kaza kaza kaza ya kai kara kala wanda kala abu sa'id ala marwana sai abu sa'id ya shigo wajen marwana inda aka kai kara fa kala lahu marwanu sai marwana ya ma laka wa libni akika me ya faru ne tsakanin kai da kan kan uwanka ma'ana kan uwanka ja ja'a yashkuka ya zo yana kawo karanka fa kala abu sa'id sai abu sa'id al-khudri سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم هنا قدرت إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس إن قام كوي سنة صلى زوا يسا أبن زي ستر تسكاني شنا متاني سترا كينا فأراد أحد أن يجتاز بين يديه sai wani zai na ce shi tsakanin kai da sutura din faliyar fa fi na harihi maza na ce ka tura shirjin shi ka tukude shi a kirjinsa fa in aba fali fatil in ya kiya ka yaƙe shi fa inna ma huwa shaytan yace ai wannan aikin da yayi shedan ne saka shi haka shi sa aka ce ka yaƙe shi yace ai haka aiki ne na shedan shedan ne ake hana shi a bai sake a ce kare ya to fali qatilu haka lafiya amma ai ijma'i ba za ka iya daukar mukami ka kare kare ka ke shi ba ma'ana ka tunkuɗe shi ka hana shi hane mafi tsanani da na farko in za iya ka abin da za a faɗa قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن اسماعيل ابن ابي فديش عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القريب إذا إلا يمكن أن صلى يسعى السرعة وليزوجش في سكانه في السرعة تحلق saboda in ya kiya hadis da isra'il ka hana shi saboda in ya kiya ai yana tare da shekani sanin shi ko shi ke buga shi zai wuce to hadisin da ya gabata abinda za a fahimta shine da aka kai kara wajen marwan marwan ya ce ne ya faru shi abu sa'id ya ce ai abinda na yi din na jiyo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to marwan ba shi da abinda zai faru tun da ta ce daga manzon Allah ka jiyo hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abinda ake nema shi shi sa babu wata magana yasa kowa in yana kokari ne abinda zai aikata ko zai faɗa ko zai menene ya zama yana da sarari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت بن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله إتيه busiri dan sa'id ya ce zai dan faris jihani ya aike shi zuwa bi juhaili ya tambaye shi ma za ta mi amin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil mar bayna yadayil musalli me jiyo ne daga manzon Allah dangane da wannan yanzu zai shige gaban mai sallah tsakanin mai sallah da sunansa qala abu juhaili sai abu juhaili yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadan cewa law ya'lamul maru bayna yadayil musalli ma za alai da a ce wanda zai ke son ya shige gaban mai sallah tsakanin mai sallah da surarsa da ya san abin da ke kansa na laifi lakana ayya kifa arba'ina khairan lahu min an yamura bayna yadayhi kace ga ka tsaya ka jira ke gama sallah كوانا أربعين ne أربعين wata arba'in ko shekara arba'in ya ce الخير ya fi maka alkhairi قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أبو النضر يسير بل سمع بند عجل نفيد أربعين بقوانا أربعين أو شهر كوتا أربعين أو سنة كو شكرا أربعين قال حدثنا عبد الله بن هاشم هاشم ابن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم ابي النضر عن بكر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسله الى ابي جهيم الانصاري ما سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمعنى حديث مالك معناه لو يعلم ما عليه من الاثم لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الاثم ومعنى الحديث النهي الاكيد والوعيد الشديد fi zalika suka ce wannan hukunci duk alfarman yana kan wanda ya sa sutura ne amma wajen mutuwa hanyar mutane kana sallah kuma ka hana su wucewa ai ka yi abin da ka nuna musu bin babu dunuyul musalli min sutura babin da ke bayanin in za ka yi sallah ta sutura ka yi kusa da sutura kada ka tsaya nesa tsakanin ka da ya zamo ba ne za babu tazara tsakani shi ne kake da iko dan da yin yazo zai shi ka saka hannu zai amma ka tsaya nesa zai shige can ka sa hannu ka ba zai kai ba ya za ka yi sai kai me sai kai tafiya su suka ce to tafiyar da za ka yi cikin sallar ka ana shi ya fi sharri ya fi illa da tuce wanda zai mun gane ko قال حدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي قال كان بين يدي مصل بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة يتي tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bangon da ke gaban shi yana tsalla ko sutura mamar rashatin waje ne da akuya za ta iya shigewa ma'ana akwai tazara kenan ko kusa da kusa ake kusa da kusa قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال إسحاق أخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي قبيل عن سلمة وهو ابن الأقوي أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يصدق فيه يتيه. Salama dan akwa ya kasance yana fama ya samu inda ake ajiye alkur'anai ya je tsaya wurin ya sallar nafila ya zamo daga shi ce bango kenan babu wani abin da zai shige tsakanin وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان يتي أي منزل الله إن ذي نافلة كما ينا فاما نيسا موجه شطة كما يجي كوي منزل الله وقال بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة yake tsakanin المنبر إلى قبلة wargwadon inda akuya ذات ta باب shigewa ne قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد اخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسوانة التي عند المصحف salama yana kokarin ya samu wajen inda wajen ajiye ya sallar قلت له يا أبا مسلم أراك تتحرك صلاة عند هذه الأسطوانة قلت يا أبا مسلم إن هذا كان قام صني صلى وجه أسطوانة إن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك صلاة عندها قلت عندنا كما الله ينعكو كرين يصلى كيسا لما نكي فاما babu kadri ma ya suhul musalli babu da ke bayanin gwargwadon abin zai iya zama maka sutura ko ko menene ya kan iya zama wasura eh? komai zai iya zama ko har kuna zane ne قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي وحول سند قال وحدثني سهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي انت يوم يساجنا صلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل يسي إن كتاشك كان صلى abinda zai zama maka sutura shi ne misla akhiratin ra'ali muka yi misali ga abinda zai tsaya suka ce ko nisfin zira aka ce wannan shi ne shibir kenan ko wannan kuma fa wannan kuma fa ba a kenan ko da suka ce zira'i din nan wannan in ka sa abin da ya kai zira'i ko bin zira'i ko biyu bisa ukun zira'i ya tsaya ma'ana kamar wannan kenan ya isa ko bai isa ba ya isa zama sutura ko bai isa ba kamar wannan ya isa zama sutura ko bai isa ba wannan ma ya yi tsawo ya isa ko bai isa ba to a gwargwadon abin da za ka yi ashe ba ana son ka ajiye abin to gwargwadon wannan ba ya isa zama sutura saboda ai bai kai abin da ba فإلا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرهل فإنه يفتأ صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود إن بيساة الزراء بربطن وانا أبن زراء كفورة الزراء كبس بيوز أخو زراء يتي فإنه يفتأ ثلاثه الهمار والمرأة والكلب الأسود يتي إن جاكي كومتي كوبكين كريوتي كبيسي يا ريكي مصطلتها قلت يا أبا ذر قلت يا أبو ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ce me bambanci tsakanin bakin kare da jan kare da qala sai ce ya ibn akhi sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani sai ce ni ma na tambayi manzo Allah me bambanci tsakanin bakin kare jan kare farin da me kare fa qala sai to yaqta'u usala cikin ina ma la yaqta'u usala sallar ta lalace ta ɓace babu ita ko ɗan ladar ta tare ladar ta yaro eh? sallar ta ɓace kenan ko ba akwai sallar eh sallar ta yi <laughs> za ta ɓace a gadon ta amma ba za ta bace ba قال اختلف العلماء ما لم يكن قاردونا إلمي في هذا فقال بعضهم يقتر هؤلاء الصلاة سوى إذن ما لم يستطيع وإن أبوك أبو داوك صلى الله صلى وسلم وقال أحمد بن عمر رضي الله عنه يقتأها الكلب الأسود وفي قلبي من الجمال والمرأة شيء إمام أحمد سيدي الكلب الأسود عندها شيء شيطان لذي بعد صلى amma mace da jaki ya ce ne ina jin wani abu a cikin zuciya ta zuciya ta ba ta nufi cewa su ma za su iya ba ta sallar ba wa wajhu qawluhu qawlihi anna kalba lam yaji fi tarhib fihi shay'un ya ce abin da ya abinda yasa tsakanin bakin kare da mai tsawon yana da ne guda daya an kama ce alkalbul afwal da mace da jahi duk sun zama mai shara shi kenan duk da shi gaba mai zama a tura sallah ba shi ba a yi shi amma an kama da mace an samu zantoshi da ke nuna cewa mace na gaba mai sallah sallah ta ba dan ne da jaki an samu jaki na gaban mai sallah sallah ba ta bace ba to shi yasa ne na ke barci wannan hukunci da kalmar aswad saboda babu wani nasi da yazo ya nuna cewa an samu kalmar aswad sallah ba ta bace ba mun ma ne uh, mazhabi na Muhammad ko wa amma al-mar'atu fa fiha hadithu Aisha yace amma dangane da mace ba wai ya ce hadisin manzon Allah bane hadisin ya ce ga abu mace ya ki bakin kare sai ce amma ba shi kan na tafi kan sallah ta bace amma mace da zaki ayi akwai matsaloli da suka zo su kai suka tofa da cikin wannan hukunci yace wa amma mar'atu فهو المذكور بعد حديث عائشة لكي نورة سوى مسنا زمان صلى الله عليه وسلم والحديث حديث ابن عباس السادة a fiyanciyar nan ta tafiya na ya kafa hannu ana sallah ya shige gaban masu sallah da jakinsa ya je ya sauka ya shiga sahu ba wanda ya kibar da komai ba ma da shayi bane ya ce da kuma ce da jaki an samu nasi ya cire su a ciki ya sa ma na cire su amma bakin gare babu nasi da ya zai cire su wa qala malikun wa abu hanifa wa shafi'i رضي الله عنهم وجمهور العلماء من الصحابه والخلف وقاع مالك وعبد حجر وابو حنيفه وابو حنيفه والشافعي رضي الله عنه وقل وارث رعماتي من الفرس والقلم ده جمه كارم معلمي ماذا بعد هذا فإن لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. بيت الله لا تقبل سواه. وبطل الله أكبر أمور إذا لم in ko ta zama haka me za ku ce da ya tsaro salata al-jinar wal mar'at wal qalb wal aswad yake wata awwala ha'ula'i lallai ne samu wani ta'awili da za ta na wannan hadisi mun gane ko ko ko su yi jam'i tsakanin hadisin tsakanin abin da suka faɗa yace wata awwala ha'ula'i hadha al-hadith على أن المراد بالخرج نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد بصالحها sai ka ce abin da ta muka ce sallan ba ta bace ba ai ana nufin da kasku salatin nan ladar radar sallah ne zai haku me yasa yace saboda kana cikin sallah a cikin nutsuwa da abu ya biya shi gaban ka hankalin ka zai koma wajen tsawon lokaci ko da sakan ɗaya ne to shine abin da ka rasa abin da aka ce ya bata kenan amma baya nuna cewa sallar ta bace imamu malik imamu abu hanifa imamu shafi'i wa jumhurul ulama ba haka bane ومنهم من يدعي نفسه بالحديث الاخر يدعي akwai wanda suka ce a abu da tawili yi mu yi ba wannan hukuncin an samu hadisi da shafi shi suke wannan hukunci wanne ne hadisi shi ne la yaqta'u salatal mar'i shay'un wa ta'u mastata'atu yace duk wanda zai yi zai shi gaban kafin da hana shi da gurin iko amma mutum ya in in aka wuce wani abu zai ba sallar ba aka ce wannan hadisin da yake ne وهذا غير منطقي لأن النص لا يصار إليه إلا إذا تأذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ وليس هناك تاريخ يتي وانا مغانا بزاع تربية لما يسع يتي اي بزاع شرسوا النص اخبار سيد ان انكاس ان انجزهم الجمع بين الحديثين كما متاكد كنا المقبول ينقسم الى المحكم ومختلف الحديث والناس والمنصوب والترجيم ثم التوقف الموكم هو كل حديث سلم منه غير مثله مختلف الحديث هو كل حديث أمكن الجمع بينه وبين معارضه يتي إن حديثة لا تسكب سي أي قوكري أي جمعي تكاني معنى جمعي هو الحديث أباش معنى ذات ذات لشي أي أي لشي ولا أباش معنى ذات ذات لشي أي أي لشي إن ذا أي أي حكا سواء كان سن تاريخي كما كان تاريخي با بدا أي ذات in haka ɗin ya ci yiwuwa to shine za a gangaro zuwa mataki na biyu ko na uku shine a yi nasa nasu kuma sai an san tarihi yace wannan hadisin farko ma ba ifi ne kuma wanda yace la ya siratal mar'i shaykh yace ba ifi ne kuma ko da ba da ifi bane yace babu alaman da ke nuna tarihi a cikin sa balle a dauka ai aiki ne mun gane ko ai nan yace mas'alar nas ba ta taso ba a nan kenan بل يتحول على ما ذكرنا معنى حديث لا يكون صلاة المرء شيء ضعيف والله أعلم yanzu sai a tafi kan cewa in mace ko bakin kare ko jaki suka ce sallah ta ta ɓace ta lalace kenan maganar imamu ahmad tana da karfi ko ba ta da karfi da ya cire mace da jaki tana da karfi tana da hujja ko ba ta da hujja akwai dalili ko ba dalili قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة وحول السند قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة وحول السند قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا نواب بن جرير قال حدثنا أبي وحول السند قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر ابن سليمان قال سمعت سلمى ابن أبي الزيات وأول السند قال وحدثني يوسف ابن حماد المعنى المعني قال حدثنا زياد بن البكائي عن عاصم الأحول كل هؤلاء عن عمير بن هلال بإسناد يونس كناه حديثه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الوالد وهو ابن زياد قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الله بن الحطمي قال حدثنا يزيد ابن الحطمي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق الصلاه المراه والامام والكلب وبقي ذلك مثل ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل يأتي لما تجي تجاكي jaki da kare suna ba sallah قبل sun abinda zai iya ba gyara maka wannan ka sa sutura ko mangajar ka sutura in matakan ya kai inda shari'a take ba da izini ta sa duk abin da yake gaban ka ma'ana sallar tana nan kenan sallar tana nan kenan a wajen wa'anda suke cewa sallar ta baki ladan ka bai kushe ba a wajen wa'anda suke cewa eh, ba sallar ta baki ba lada ne aka rasa mun gane ko babu al-i'tirad bayna al-musalli babin da ke bayanin a gilma a gidda gaban mai sallah mutum na sallah mace ta gidda tana kwace gaban shi haka kamar yadda ake masa ake sallah gawa mun gane ku قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن خالد قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسي من الله صلى الله عليه وسلم يا كفكينا صلى الكندري وأنا مغتربة بينه وبين القبلة تسي إنا قلت قبي فكاني نادي إنا قبي القبلة فكاني ينا صلى janaza in za a kwantar da shi tsaye ake kuku a gindi a gindi ana gindi a kan haka wanda ya ce in mace ce shi gaban mai sallah sallah ta saba shi na ra'ayi ce ina fanta gaban manzo Allah yana sallah har ya saba da shi na ma sallah ba ta ba shi ba haka bane eh a bai zama su tura ba ake tana kwance in mutum yana kwance jikin shi zai daga ya kai adadin gwargwadon da aka ce kai sutura ka ka kawo ta bid'a ba haka bane to mutum na yana zikiri za ka yi sallah za ka yi ɗaukar jini kamar sura ko ba قال حدثنا بكر بن قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة